an sha ganin yadda ake samun tankiya tsakanin al'umma mazauna wuri ko gwamnati da kamfanin da ke sarrafa kayayyaki a wurin duk da yake wasu lokuta akan sasanta daga baya a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya al'ummomi ne daga ƙauyuka goma sha biyar da ke makwabtaka da kamfanin siminti na buwa ke shari'a da kamfanin da kuma gwamnatin jihar sokoto akan wasu ƙorafe-ƙorafe abubakar ko kanewa mako yana cikin wakilan jama'ar da ke ƙorafin. gwamnati ta zo ta auna gonar talaka ta ba shi abin da ta ga dama ta to ta sai sama kamfanin buwa kuma talaka na gani yanzu akwai waɗanda an amshi gidajensu an amshi gonakinsu kana da ɗaya biyar an baka hilin gida bi shidda da kai da ɗiyanka an baka kuɗi ka fara gida kuɗin da sun ka baka ka fara gida sai ka to ka sai da hilin ɗiyanka uku sannan ka tunhaya gidanka sauran ɗiyanka sun zama homeless ba su da wurin gida babu wurin noma shin ɗiyanmu sau aka su zama bandits to wannan dole mu ɗauki mataki kuma muna kan haka sha ƙarshen rayuwarmu wala ba za mu bari ba sai an ba mu haƙƙi akan haka ne suka gurfanar da kamfanin da kuma gwamnatin jihar Sokoto gaban kotu don a watan Mayu na wannan shekara a zaman da babbar kotun mai daraja ta uku ta yi a baya lauyoyin masu kariya sun nemi kotun da ta yi watsi da karar da min bata da hurumin sauraren ta kuma masu shigar da karar ba su da hurumin yin karar sai dai a zaman kotun na hukunci akan wannan bukatar mai shari'a kabiru ibrahim ahmad ya ce kotun da masu shigar da karar suna da hurumin yin karar lauyan mai shigar da kara barista mustapha na abu wanda bai yarda a naɗa sautinsa ba ya ce ya farin ciki da wannan hukuncin na kotu shi kuwa lauyan kamfanin buwa cewa ya yi sunana abdurrahman isa wasagu ni ne lauyan da ke kare buwa cement a wannan shari'a da ake lokacin da suka sa karan mun ga cewa akwai wasu abubuwa da kotu ya kamata ta duba saboda bai kamata ta saurari karin ba idan su inda suka sa karin ba su bi wannan hanyar da ya kamata su bi su kawo wannan karin ba so kotu yanzu ta duba wani abubuwan ta ce tana da hurumin ta saurari wannan karin so za mu eh, applying mu samu ruling din sai mu duba shi in mun ga akwai bukatar mu ɗaukaka kara game da shi sai mu yi idan kuma mun ga babu wani bukata ya danganta daga duk abin da muka yi shawara a kai. Na nemi mijin ta bakin lauyan gwamnatin jiha Barista Bello Musa sai dai ya ce baya da izinin magana da manema labarai. Na kuma je ma'aikatar shari'a aka gaya min kwamishina ya yi tafiya amma na kira wayar sa inda ya shaida min cewa bai ga kwafin shari'ar ba amma dai za su ɗauki mataki. Amma dai abin da an ka ce al'umma suna kara kuma the whole essence of government shine ta dubi walfiya na mutane. Ni ra'ayina shine ya kamata mu dubi yiwuwar sasanta abin. duk da kasancewar haka al'ummomin da abin ya shafa na ci gaba da kokawa. sunana muhammad aliyu mai akwai tela ana nema amshe min gida na da gonata ya an bani kuɗi ɗaya rana an bani kuɗin ga an sallama min an amshi kuɗin ga ina zanna me zan in ga amin roba ba zan bi su ba sunana mustapha mace da gidan bazan fari da gidan da nake zaune da iyaye na da kanina da gonakin mu duk mun shigo cikin awu ana nuna a kore mu da wajen nan a bamu dan abin da bamu mu surviving da shi don kafin wannan lokacin kamfanin simintin ya jima yana bayar da tallafi ga al'ummomin da ke makwabtaka da shi na baya bayan nan shine wanda ya gudanar inda ya gudanar da aikin samar da ruwa da na'urar raba hasken wutar lantarki ga jama'ar garuruwan gagi da kuma gidan baduwa yanzu dai babbar kotu mai daraja ta uku da ke sokoto ta saka ranar goma sha biyu ga watan disamba domin sake karanta karar yayin da al'ummomi suka ce sun shirya tsaf domin ganin sun samu abin da suke bukata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya